rayuwa kai rayuwa kai a cikin folowas dina ne wani ya faɗi ya mintu ya ubangiji allah mun ba saurani sanadin tiktok kallon mahaukaciya ma ake mini sanadin tiktok kallon kaza sanadin tiktok kallon kaza sanadin tiktok kallon ba za bala'i ta ko ina da kwai ina hauta Ka wanda ya riga mu cikin gidan gaskiya a cikin followers ɗinka wai wasu sun mutu wai a haka ma wannan wanda ka sani ne wanda ba ka sani ba kallon bidiyoyi na aike yi yanzu ya mutu saurani ni yanzu ina mutu astagfirullah Allah mun tuba ka ce da Allah ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya ci kanshi da gafara ina miƙo muku ta'aziyya ya haƙuri Allah ya wallahi ni nan da kuke gani na yanzu ko abin duniya ne ya ishe ni sabida mafarkin da na jiya wallahi ko makiyina ba zan yi mai fatan ya mafarkin da na irin jiya ba mafarkin da na jiya bai bani an gaya ba in ƙarya nake yi wa ba iya ɗallan a'a na kwanta bacci sai gani a tsakiyar wasu zabga zabgan macizai tafka tafka duk guda ɗaya ya fi ni tsayi a tsakiyar su inna lillahi sannan ina farka a tunani na na tashi daga bacci ina waiwaya gefe sai naga wata tafkekiyar mata tana tsefewa mutum gashi a kusa da ni jinnuwal insu kenan abin duniya ya ishe ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ubangiji in laifi ne tuba nake yi ka mutu ka je kiyama munkarin da nakirin a gate din farko wai anan din ma fa bayan idan azra'ili ya karbi ranka akwai jibrilu shi a zara'ili zaraki wai shi ne in ya tafi da shi ya hata ya hata kun rabu da ran kar abada mu ba Allah na rantse da Allah mafarki ne in ba har yanzu zazzabi nake na ma kasa dictionary nan nan aka ba in koyi turanci na ma kasa komawa baccin abin duniya ya ishe ni tunda nayi wannan mafarkin sai kai ta tunani ko wani abu kake yi kaza kaza ma na saban ubangiji da yayi tsanani haka har ka fara irin wannan manya manyan mafarkan yanzu ina ga ta kai ga kabari gaskiya ni fa ni fa da kai na fa baya kullewa fa ni fa daga na ga duka zai min yawa yanzu nake canza layi fa yawwa kai na baya kullewa yanzu ka je ka ce ma ka je ka ka saka leggings ka sa fakas ka saka tsula ka saka facing ka saka attachment ka saka maye maye ba dole ma isbira'i da komai da walalu su maka yawa ba ka saka kaza kai amma akwai darufa ranar yawmar tagabun ina ne ranar yau la lazilli illa zilluhu kai ka kai ka kai ka kai ka kai ka kai to iya kadai wannan mata isa ta dinga razana ka kana manya manyan mafarkai yanzu ina ga an kai can kololuwa kasan kabari kuma gashi an ce idan ka mutu ma ba a take take ake muku hisabi ba wai wannan ake muku kuna barzahu ba ku karasa lahira ba kuna ko barzahu i sannan sai ku kutsa ku ƙara shiga can cikin lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kowa sai ya ƙare a duniya daɗin ta ma kenan ba kai kaɗai ne zaka mutu ba kowa sai ya zuba kai amma kuma makwancin kowa daban shi ne maɗaji astagfirullah kawai dai Allah ya sa cika da imani amma akwai kwai daru kwai daru gaskiya Allah ka dube mu ta kuma shirya taka ce amma muna ta saka rai iko sai lillahi ni fa idan na zauna ko a rayuwa na nazari na nazari ko in abin duniya ya ishe ni sai in fara tunanin ni fa tun na fara tiktok tun na fara tiktok a gidan mu ake min kallon mahaukaciya wallahi ba wasa nake ba sai in ga komai in nai kaman ba daidai nake ba komai in nai ba daidai bane ne ba kawai sabida tiktok to allah ka kawo mana ƙarshen wannan application ɗin kai ya ubangiji duk wanda yake tare da mu yake ganin cewa mu yan hau ne a jikinsa Allah ka tsige mana tsinanne daga jikinmu Allah ka yi mana nesa da shi ka haɗa mu da yan hau irin mu Me da cewa? Me da cewa?